لقد فاقل قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألبان فهم مؤمرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نهل نوي الموتى ونبتغ ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين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 اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقرة من لساني يفقه قولي أما بعد من من جاغوري من muke سوانان دكيبي a سوانان da tibai da muke tare alhaji layya mai girma dikko da kuma sarkin fulani alhaji alhaji manuko alhaji na mata da kuma alhaji dan manu wanda yake suna daga cikin shugabanninmu na nan da limamin mu. sannan tawagar mana muka zo daga argungu shi shehin malami da ya sauka yanzu dan masanin mera albani na argungu shek imam nasir abubakar mera da kuma malaminmu shehu abdullahi kayan ce gwandu da ya kasa akwai shehu abdullahi gwandu duk da yake kowa ka nace da gudana babban lada ne masallacinmu mu malaminmu Allah ya ƙara marayuwa albarka da kuma alaramu da muka zo da shi daga sauwa alarama umar gangaran sai ɗaya daga cikin yaranmu ɗalibanmu shi ne abrahman nasir abubakar mera da ke yin mana bidiyotin na abubuwa Allah ya ba rayuwa albarka jama'a maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka sake haɗuwa wannan haɗuwa ta soyayya da ƙauna a nan wannan wurin da aka ce ma 'yar tsakuwa ko wanda yake kusurci tudun fulani duk da aka ce dai a ce muku sai mu ce tudun sunna a nan cikin ƙasar kuma lokal government ɗin argungu jihar kebin Najeriya. alhamdulillahi haɗuwa ta ƙauna da soyayya ta haɗa mu a alhaji layya mai girma diko mun yi magana da shi tun kwanan baya cewa muna son shehin malami shek abbas jiga ya zo muna nan ya toye mana wa'azi sako ya isa wurin malam abbas amma ya ce a bari abubuwa sun yawa insha Allahu da aka samu sarari da za a sa wa'azi nan a to shi to bisa ga wannan alhaji ya ga cewa to a samu malam mu almajiran malam ya kamata mu fara zuwa nan mu gaisa da mutane mu kawo ziyara kuma yadda muka saba alhaji layya Allah ya ƙara marayuwa rayuwa ta albarka kun ga in muka zo ne da ya kafa tashi da mu soyayya ta wata jima tun makka tun da Allah ya haɗa mu makka bai sake raba mu ba har yanzu muna tare kuma muna fata ubangiji Allah ya samu kuma haɗewa makka hajilayya da sauran duk wanda bai taɓa zuwa hajji ba nan Allah shi mai arzikin zuwa wanda ya taɓa zuwa kuma Allah shi mai arzikin sake komawa dama masana suka ce mafi yawancin haduwa da gani to ta hajji ta dabanta duk wanda kuka yi aikin hajji tare kuka ta yi mina tare kuka yi kwanakin da aka yi kuka wuce arfa tare kun ka gama arfa kun ka wuce muzdalifa kun ka kwana muzdalifa sahiya ta waye kuka ta yi kuka yi jifa shaidan kuka wuce makka kuka yi dawafi kuka yi safa da marwa kuka yi aski kuka yi hadaya wato wannan haɗuwa ba ƙarama ta ba jama'a to saboda ka alaji layya wannan ta tasa Allah ya sa mata albarka kwarai da gaske abubuwa da dama sun yi ta wakana ana ta roƙon Allah kuma Allah ya sa yanzu abubuwa sun lafa to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara sama da mu lahiya mu dai nan wanga yanki lahiya lau mun ka san shi ko muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mai lahiya dattijan da muka sani nan da manyan mutane muka iskowa nan ba mu taɓa jin wani abu wanda ba mu so ba tsakaninmu da su kuma muna fata ubangiji Allah ya ƙara muku zama lafiya yan uwa musulmi kun san ita haɗuwa ta addini ko yaushe ana tunatar da mutane cewa nan ba wurin zama na ba komi ga mutum ya rade nan bisa bangon wata rana sai an waye gari babu shi muka mun sani wasu fuskoki da muka sani babu su dattijai masu shekaru da yawa wasu sun tafi wasu kuma suna nan mu ma wata rana sai ku ji an ce babu mu ba mu mun tafi mu to duk dan adam musulmi da ya san wata rana ana wayewar gari babu shi to ya kamata ya kiyaye abubuwa guda uku abu na farko haƙƙin Allah tsakaninka da ubangijinka wata rana za ka kuma wuri ne sai ya tambaye ka abin da ne kawo ka duniya ka yi kayi ina abin da ka yi shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wata ƙuyar mantur za'una fihi ilallah Wataƙo yau man turu jawo na fihi ilalla, fun hmm. matu wa fa kullu nafsin ma kasa batu wa hun layu zulamun. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku bayi, wataƙo yau man, ku kiyaye wani yini ku kiyaye wata rana una fihi ilallah wanda ake mai shi ku cikin shi zuwa ga Allah wata rana sai ka waye gari baka tudun fulani baka sawa baka argungu duk an buga Najeriya gaba a samun ka kana ina kana karkashin kasa kana can an turbuɗe kana jiran wasu lokutan da za a yi a kire ka tashi wannan yini Allah ya ce ka ji tsoron wannan yini wani za a ka amsa kiran Allah domin duk kiraye-kirayen da aka yi ana kiran mutum wani kira mutum ya amsa wani ya ki amsawa to amma shi kiran Allah ya kira kiran ya ka kira mutum kiran dole na shi yasa wani mawaki ce Allah na kire ka Allah kakka kira ni Allah yan ka kira ni ban dawowa hmm. jama'a ko ba gaskiya ya hudi ba to shi kiran Allah ran da duk aka kira mutum wallahi ran ya tafi ko ka shirya ko baka shirya ba to shi yasa aka san mutum duk wanda ya san wata rana za a kire shi ya kuma ma Allah wallahi jama'a mutum ya kiyaye haƙƙin Allah menene haƙƙin Allah haƙƙin Allah shine an abu duhu, wala yushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah kada kai shirka da Allah da komi a same ka baka shirka da Allah baka bide bide baka taɓa turbaɗa akuya ba da ranta baka taɓa yanke ma aljani dabba ba baka taɓa sai ma aljani turare haka mai ba baka taɓa hulɗa da kowane aljani ba baka da doguwa baka da ɗan tsatsumbe baka da barahaza baka da hajiyar ruwa kai Allah ɗai kan rike akwai mutanen da sun tsaya ma Allah ko minana lan yusibana illa ma kataballahu lana qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana hmm. wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu lan yusibana illa ma kataballahu lana ka iske namiji ya yi tsaye shi bai yadda da komai ba sai abinda Allah ya ce ya yadda da duk abin da ya samu Allah duk abin da ya samu Allah duk abin da ya rasa Allah bai ɗauka akwai wani mutum mahaluki wanda ka yi wani abu ba sai Allah to haka aka son mutum ya tsaya gam babu wata laya babu guru babu boka babu wasu malaman tsibbu Allah ɗai ka tsaya ma jama'a in mutum ya yi haka wallahi ya futa wani bil adama bai yi maka wani abu wani mutum ɗan adam bai yi baka saniya ko guda shanunka ba su karuwa sai Allah ya baka ba su raguwa sai Allah ya rage su duk abin da ka gaya ya baka ka yadda da wannan ne haƙƙin Allah da aka san mutum ya tsaya ma duk wanda ya san wata rana yana mutuwa lalabe shi babu shi wallahi jama'a ya kiyaye haƙƙin Allah kun ga nan muka gani wallahi muna jin tsoro mu ga mutum na hulɗa da wasu boka ya cikin daji saboda mun san ba a kwashewa lahiya duk wanda ka gaya da wani boka da ya rike yana kai mai goro yana kai mai turare shi na kai mai dabba shi ne mai yanka to wallahi malam wata ba a kwashewa lahiya shi wannan da ka sa yana wannan abin sai ya abin ya kuma bisa gare ka akwai wasu mutane wai wane ya tare min wane ya min kaza barin ta yi hada shi da malam wane ko boka ne a kusuwa mai shi ya bace batas wallahi mala ayi banna wani na zai tage ma wani abu wanda Allah bai baka ba wani mutum bai tage ma wani abu in ka ga mutum ya tage so ka roki Allah ya baka wata hanya ka jaye mai sai shi ta haraka ta can Allah ya baka na ka ka to saboda ka haƙƙin Allah da aka so a kiyaye mutane su sani su tsaya ma Allah gam ka su daga don daga ma Allah shi yadda matsala tsayanan inda Allah ya aje ka riki Allah ka gani duk abin da ka so kana samu babu abin da babu wurin Allah jama'a ko akwai shi komi akwai wurin Allah roƙe shi ɗaya gani in bai baka ba to saboda ka ƴan uwa musulmi muna baku shawara da cijawanmu da matasanmu da iyayenmu da malaman malamanmu duka mu tsaya mu Allah mu ba Allah hakki ne wallahi za mu ji daɗi sannan abu na biyu akwai hakkin mutane shi hakki na mutane bayan hakkin Allah akwai hakkin mutane na da wani wani makwabci na akwai hakkin makwabtaka na da wani wani dan uwa na jini guda muke akwai haƙƙi ne bisa kanka sannan akwai haƙƙin bako bako ya zo cikinka ya zo iso ka ya zama cikinku akwai haƙƙin da za ku zama lahiya da shi haye kuma inda yake sannan bayan haka nan akwai hakki abokin kasuwanci sannan bayan haka nan akwai haƙoƙi tsakaninku da matanku akwai haƙoƙi tsakaninku da 'ya'yanku. akwai haƙoƙi tsakaninku da dabbobinku kai har dabba wa da ka tana da haƙƙi bisa gare ka to saboda ka haƙoƙi na halittu bayan Allah da a tare da kai su ma ana buƙatar ka bashe su sakatare barka zuwa ga sakataren mu nan na na district ya samu ya iso muna yi barka da zuwa to saboda jama'a daga haƙƙin Allah sai haƙƙin halittu shi haƙƙin halittu inda yake da haɗari haƙƙin Allah Allah na iya yahina nashi amma haƙƙin halittu Allah bai yahi shi yau ko dabba ka cuta to gaban Allah sai an caje ka dabba ba ta magana ba wallahi in ka cuce ta sai gaban Allah sai Allah ya ma shari'a dami da ka cuta mata inda zaka iya gane su halittu suna da haƙoƙi tsakanin su kadiba ka gani yadda wata masu ta iske kare bakin rijiya yana cin sakon bakin rijiya saboda kishirwa karuwa ta shiga cikin rijiya ta ciko takalmata da ruwa ta ko ta hayo rijiya ta taso sama ta tako ta fito tabba kare ruwa ya sha Allah ya ce duk abin ta ya gafarta mata nazna ta yi fasikancin ta Allah ya gafarta mata ya yahi mata Allah ya gode mata abin ta yi saboda ta ba halitta ta ruwa ya sha kowa ya san kare ba ci ne ake ko ana ci ne jama'a mm-hmm. wani mu nan kare ko kyauta an ka ba shi wallahi sai dai sai sai mm. kuma ga an ce ba a cin kuɗi ne mm. to amma dabbobi an kawa haka bale mutane makwabcinka tsakaninka da shi ga ɗakinka ga nashi ga mataka ga mata ta yi kuna sallah wuri guda kuna haɗuwa wurin lalura ɗaurin aure kuna haɗuwa wurin harkoki daban-daban ɗan uwanka shi da haƙƙi a kanka kakka yadda ya kuka da kai te gaban Allah ya ce Allah a tambaye min wani mini mai hadisi ya tabbata cikin al'adun mufrad imamul bukhari ya ruwaito yace ga tashin kiyama akwai makwabcin da sai ya ci kwallon makwabci ne ce Allah a tambayin min wani mini mai ya hana min taimako ne wata rana ba a mai abinci ba ya sani ya hana min abinci Allah a tambayin mini mai ya Allah wani na ya rashin lahiya hannu tashi bai ce ganina ba Allah a tambayin mini mai Allah wane ya san ina neman taimako yana da abin taimaka min Allah ta mini mai jama'a akwai matsala ko babu duk inda ya zama makwabci na eh, kai karan makwabci ne gaban Allah gobe kiyama za a wannan shari'a kaga ya kamata akwai haƙƙi ya kamata a kula da wannan haƙƙi amma yanzu mu waye gari ba mu haye kula da haƙƙoƙin mu tsakanin mu ba kowa babu ruwan wanda wani ba a yin hakan duk da yake ku alhamdulillah kan ku haɗe ki wuri guda muna yan kace can zaka iske wanga daban ka ga mutum makwabci da makwabci amma su yi wata guda ba su ba junansu ba za ka ga mutum shekara zai yi da makwabci ne ba su yi haɗuwa goma ba za ka ga wani sai ya ci abinci ana ganin ƙasa abinci ga ga abin ga ro gota ruwa yanzu suka fito yana gani ce kai wanga inda a ce ba na yake ba yana ciwa to kun ga akwai haƙƙin makwabtaka to sauraka ya ku bayin Allah haƙƙin mu tsakanin mu mu wallahi mu kiyaye shi haƙƙin bil adam hadari gare in mutum bai yahe ma haƙƙi ne ba wallahi akwai matsala to shi yasa muka san mu kiyaye haƙoƙan mu tsakanin mu jama'a akwai wani abu da ya tada mi hankali akwai wasu mutane waɗanda suna cikin arawan yace wani abin da ka tada mana hankali akwai mu da a can sai a iske sai su waɗannan mutane masu harkar ta'addancin nan sai su iske rugga su iske gari na fulani sai ci ku haɗa muna shin duke ga takuta ko ta hausawa ta ku haɗa muna gaskiya in ku haɗa muna gaskiya wallahi muna kyale ku amma ku haɗa gaskiya wallahi ba mu kyale ku shi ka gaya mana da kai ne ya ce ku haɗa mana waɗanne an naku ɗin ya ba naku ba ya ce abinda suka gaya musu sai to gaskiya wani da a birnin ya bamu saniya ɗari kaza mu kai kiwonta suna ga hannunmu amma mu namu waɗanda ba soci talatin ko ishirin ba shi to ku haɗa mai mun an shana shi na kuna nan ga hannunku ya ce in ba ku su in ba su yi musu haka nan ba kuma sai su su tada musu hankali kuma to ku haɗa mana kuma cikin waɗanda aka kusa gare ku makwabtanku dawa dawa adda shanun wasu mutane na cikin gari waɗanda ba naku ba ga hannu ne in ba ku faɗa mana mun ka sani wallahi kun shiga uku kaga matsaloli iri daban-daban abinda aka so son aka yi a hauci namu a gama mu faɗa mai ta bala'i da kanan mu mai ta kashe junan mu da kanan mu wanda ke in ka diba wannan hitanar da aka so a haɗa mu sannan aka yi musuluncin muna aka son ya rauni saboda yanzu ina yaƙata, ta yana yaƙa bahaushe bahaushe ai an samu matsala shekaru aru aru tare na an ka tashi duk wanda ya tashi tare ya ifo mu yau a waye gari a cikin muna faɗa tsakanin waya ya ɓaci to saboda ka jama'a akwai haƙoƙi tsakanin mu junan mu wanda ya kamata mu kula da shi in muka diba za mu ka shi haƙƙin iyali wannan daban shiki na mai nauyi idan aka ce iyali mata da a cikin gida suna da kyau magidanci ya kula da haƙƙin iyali ne daga cikin haƙoƙansu koya musu addini idan kana da mata ka bincika ta iya sallah ina tuwayen da ka sallah da su ta iya arwalla yaya taka arwalla ta iya wankan tsarki yaya taka wankan tsarki ka ya taka wankan biki in ta gama in ta haifu menene hukuncin addini a ciki wallahi malam ka ga wanga da ka gani haƙƙi na wanda abubba saman mutum ba ka wucewa gaban Allah ga tashin kiyama a taho ai ma hisabi ka wuce sai an tabbatar da iyalin ka koya musu addininsu amma sai ka ga muna sakaci ni dai tun da ina sallah to shikenan alhamdulillah mata ta ko ba ta yi shikenan jama'a kuna gana abin nan yayi bai ba ai abin da aka so yadda kake kaunata duniya to ka kawace ta ta shiga ko shi tare wani ya saki mata tana ansa magunguna wajen wasu juma'a kuna gana abin nan yayi kai kana musulmi mata kana zuwa wajen wasu tana ansa wasu abubuwa ta ansa wani hayaki ta ansa wani garin magani ta ansa wasu abubuwa sun wada su gidanka tana hayaka maka don ta mallake ka ka ba ta ko kinna goma sha biyar ka ba ta ka akwai wasu mata waɗanda aka gwada mace ki te waje ki amsa magani wallahi in ki in ki hayaka mai hayaki ya tashi ya shiga ciki bai san san da yake baki kinna goma sha biyu ko ishirin na kina cikin cikin nashi kaga wannan in ka diba zaka ga ita ba ta san hadarin wannan abu an so magani wurin boka ko wani ko mugun malami duk da yake ku ba ku da boka a cikin ku ko akwai su ni ban san akwai boka a cikin <laughs> akwai sauki <laughs> to sama da kun ga shi boka da kan gani sun da yake ya raba ka da Allah shi to wanga magani sharadi ne in za ka umfani da shi rannan baka sallan magariba sallan magariba ka aje ta gehe baka yi ko kuma baka yin sallar asar sai an samu sallar araba kai sannan a ce to kai umfani da shi sannan magani ka aiki to saboda ka su mata da a cikin gida bai da kyau ya zama koya musu addini idan ba koya mata ka addini ba kamar dai kana son ta mutu shiga wuta ne wallahi jama'a ku sani zamani ya taho yanzu abubuwa sun hito ga hili yanzu haƙƙin iyali ya zan wajibi mutum ya kula ba wani abu ba ne a samu malami cikin malamanmu ya sa musu lokacin da yake koyar da su ya ba su ko minti talatin ko awa guda a koya musu ga su da basira ga su da kaba abu ya an ka faɗa musu sai a koya musu fatiha a koya musu sura a koya musu abin da min sunan shi tahiya sannan a koya musu farillan arwalla da sunnoni arwalla da farillan sallah duka a koya musu wallahi zaka ga malam sai mace ta koma alhamdulillah ta samu ilimi addinin ta Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya ayyuhallazina amanu an anfusakum يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani ku an fusunku ku kare kawunanku. Wa a haliku ku kare kawunan iyalanku naran daga shiga wuta daga wata irin wuta wadda yake wannan wuta wannan wuta hannu su makamashi shi ne mutane ana kaɗa mutane su tana ƙara ruruwa wal hijara da duwatsu ita wannan wuta alaiha mala'ika A kanta akwai matsara na mala'iku gilazun masu ƙiba tiƙa tiƙa shidadun masu tsanani la ya asuna Allah ma amarahu ba su amma Allah ga abin da Allah ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka umarce su kenan kaga su wa'annan wannan aya tana gwada iyalai sai an kare su daga shiga wuta amma bai da kyau a ce in ba a yi mato ba kana iya faɗa amma saka in ba ta sallah ba ka faɗa kamata ya in ba ta yi sallah ba kai faɗa don me ba ki tashi ki sallah ba amma kai ka haihu bata kai mata ka haihu hada in bata tuwo ba ko ba haka ba kaga ba da dina ba ko in ba ta kwana da kai sai yi fada amma in ba ta karatu kuma sai babu ruwanka abin da aka so ga mutum shine iyali ne ya tausaya musu ya koya musu addinin su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimaka mana to saboda haka haƙƙin iyali na nan ga haƙƙin yara shi ku. wallahi daga cikin abin da ke ganin mu shine in yaran ga masu basira masu kaihin tunani in kana son ka gano yaron da basira ka bashi waya ha gani wakka ko bi zama ne karbi kahin sati guda ya iya ta kai uba ne da ka ahe shi sai ya shiga wani wanda baka iya shiga ko ya shiga da ita inda baka iya shi ta kai dan ɗana yara sau da kanan da gansu su yaran da gani wallaya malam kai in kasta su karatu sai sun baka mamaki to shi yasa kana ganin wallahi yaranmu na fulani in suka shiga karatu za ga sun hito da mataki wanda a babba to amma jama'a in muka ce mu rike su nan iyaka mu suke masakan musu dabbobi su je kiyo ba a ce ba a zuwa kiyo ba ana zuwa kiyo su je su yi kiyo su kore da ke saboda annabawa da yawa sun yi kiyo wannan kiwo akwai wani ilimi cikin harka kiwo ko ba haka ba sannan shi kiwo yana koya mutum juriya da sanin mi daji don wani wanda a cikin gari bai san mi daji ba to kaga sanin daji shi ma wani ilimi na daban wani ko kashi daji kace ta ka ba shi aiki ko ba hakan na ba to amma kaga wannan ilimin na abin da mutum ya tahi gidansu ya iske ana yi kamar yanzu mu mutunta makamakihi ko da muka tashi mu iske owa suna su muna iya zuwa mu noce cikin ruwa mu kama misali saboda mu isa gidan mu ana yi akwai makera akwai masassaka akwai wanzammai duka ko ba hakan na ba mutum abin da isa gidansu ana yi ya koya to amma shi ko ilimi na zamani da ilimi na addini shi ko hakki da don ka abacin mutum ku manya manyan mutanen da akwai cikin duniya daga cikin fulani wanda ilimi ya kai su idan muka kuma bangaren addini zamu ga su Shehu Usmanu rahimahullahu ta'ala Shehu Abdullahi Shehu Muhammadu Bello Nana Asma'u mace ta amma cikin ba sai ta sai gwagwarmaya ta yi rubuce-rubuce ta yi baitoci na waka na musulunci mace kuma kaga ilimi ya kai su in ka taho duk addinin musulunci in ka diba shi gabanin addinin Najeriya mafi yawancin su fulani ne Sheikh Dahir Usman Bauchi Allah ya gafarta mishi Fulatani ne Sheikh Abdullahi Balalau Fulatani ne Sheikh Kabir Gombe Fulatani ne Sheikh Ibrahim Jalu Jalingo Fulatani ne in ka diba ka ga Farfesa Masu Sokoto Fulatani ne Sheikh Sani Yahya Jingir fulatani ne in ka diba za ka ga gabanin addini in ka tonan jihar kirima in ka diba shak aliyu ladda wallahi duk ilimi na ya kai waɗanda wanga wuri saboda haka shi yasa babu abin da ya yake ka sa yaran ka su karatu su je su yi kiwo in suka dawo akai su yi karatu amma sai ce to ni malam in kai su makaranta dabbobin ga ya zan yi da su eh to ai su dabbobi komi ta daɗe sai an kiwon su amma su yara a kasa wani ya ta ya dawo in yi ta wasu sai a tura wani saboda bisa da ilimin nan na zamani nan gaba zai unhwane su ba a bace musu duk inda an ka ce. duk inda aka ce sai sun ci kamar yadda aka samu yanzu cikin kasa ga tamu saboda ka yana da kyau a kula da haƙƙin yara a koyar da su addini a koyar da su zamani su karanci karatun boko su karanci karatun addini sai idan suna da hikayakai guda biyu ya ku jama'a daga cikin haƙoƙi waɗanda ya kamata a kula da su shine abin da shi haƙe shugabanni cikinmu akwai shugabanni duk wanda adda gabaci ko na shekaru ko na ilimi ko na sarauta dole a mutunta shi duk wanda ka san ya gama lahiya dole ya mutunta na gaba gare shi sawa'un karami ne aka ba shi shugabanci sai ka to wane karami ne wane ya zama babba yanzu ya zama dikko ko ya zama sarkin fulani ko ya zama ardo ko ya zama duk shugabancin da mutum ya zama to yanzu ana ce mai ranka yarda don me saboda Allah ya bashi kuna ganin annabawa da Allah ya su annabci ya kira su da matsayi rasulullahi nabiyullahi wa'ai wannan duk matsayi ne sannan in mutum dattijo ne da tibe da shekaru da yawa shi ko a mutunta shi saboda shekarun shi manzon Allah ya ce duk wanda ya mutunta wani saboda shekaru ne to shi ma sai Allah ya bashi wanda lokacin tsuha ne Allah ya bashi masu mutunta shi sannan bayan haka idan ana tare na da kyau a taimaka ma juna duk wanda ya shiga matsala a taimaka mishi zama tare ke a ƙarshe ya ku ƴan uwa musulmi na ga ɗan masani sun ɗazu ya to ya tsaye shawarar da kasar in ba mu, wato duk abin da ya shahi zama lahiya duniya bai hiba mai haƙƙi haƙƙi ne wallahi da za a ce duniya a ba kowa haƙƙi ne da an zama lahiya to matsalar da akwai wani ka shiga cikin haƙƙin wani idan wani shiga cikin haƙƙin wani shi ko sai ji bai iya yahewa to sai kaga an samu matsala ko ni ko kai wata rana shaggiro Allah ya gafarta masa mun je wata rugga muka iske wa'azi mun ce wa'azi wata rugga sai muka iske wani ya sa sanda ya bige wani sai da ya kwanta garba kallahu na kai da kashe sai muka iske ashe shi wani wato matsala ya samu da iyalin wani kaga in ka diba matsala kenan wani ya sa adda ya sare hannu wani ya gunci ya faɗi ƙasa ga jini yana zuba shi ma aka diba kyasa-kyasa yana ga sunan to waɗanga abubuwa da kaka gani inda mutum zai tsaya daidai nashi labul haƙƙi ne kai shiga cikin haƙƙin wanda sai a zama lafiya iyalin wani ba iyalin kana ba haka shiga cikin gonan wani tsaya da naka iyali shi ko ya tsayar na nashi kayan wani kakka taba ba naka na ba tsaya ga naka to babban abin da ka kawo mana problem kasanmu wani ya shiga gonar wani ya ƙi ba da haƙƙin wani sai ya shiga inda ba nashi ba to wannan sai ya kawo mana matsala sai mu ta samu matsala a rayuwa ba abin da muka so ya ku bayan Allah kada mutum sai ya tsaya gaban Allah yana da haƙƙin wani bisa kai ne wallahi malam matsala ta wadda babba don Allah bai yayi haƙƙin wani sai mai haƙƙi ya yayi to wani ka ci haƙƙi ne ya rasu ya bar duniya wani ka saki ne bai sani ba ka sani ba kai ya riga ya wuce sai kuma da gaban Allah za a shari'a to saboda kuma muna kira ga ƴan uwanmu fulani Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara muku zama lahiya Allah ya ƙara mu zama lahiya duk ya tashi hankali yake ubangiji Allah ka ɗauke mana shi ka taimaka mana ya Allah da sunayenka ka ba mu zama lahiya cikin Najeriya Allah ka sani wasu yankuna ana fama da rashin tsaro Allah ka ba mu tsaro ka ba mu zama lahiya Allah mu roƙe ka wannan ƙasa ta mu ta kabi Allah ka ba mu zama lafiya jihar kabi Allah ka zama da ita lafiya Allah mu roƙe ka da sunayenka ƙasar mu ta argungu Allah ka ba ta zama lafiya arewacin Najeriya Allah ka ba mu zama lahiya Najeriya mu gabaki daya Allah ka ba ta zama lahiya Allah duk abin da ke cikin mutuwa kwarai Allah ka mana magani shi Allah da mu Allah ka ba su zama lahiya matasan Allah ka ba su zama lahiya wanda suka yi tahiya suna cikin duniya wurin baɗa abinci ubangiji Allah ka zama da su lahiya ka sa su dawo gida lahiya ka ba su abin suka ta yi nima ya ubangiji Allah wasu sun ce dabbobi suna neman ma dabbobi abinci ubangiji Allah ka ba su abinci na kwarai kuma Allah ka ba su kariya duk wanda ka sani cuta musu Allah ya kare su gare shi ya Allah ka zama da mu lafiya iyayen mu da suka rasu da kakannin mu Allah shi gafarta musu Allah kai musu rahama wayanda muke yin tare da su kuma Allah ka samu raka mai hankuri kuma Allah ya raba mu tare da su da tijawan mu Allah ya kara musu lahiya Allah ubangiji ƙara musu lahiya mai masaukinmu mu alhaji layya da sauran mutanenmu Allah ya saka muku da alkhairi wannan haɗuwa ta mu mun gode ƙwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi ba ku lada nan kuma ya kamata in dakata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu Allah la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum salam. wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, mun saurari nasiha da wa'azi